This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Kana masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. haka kuma za a iya kama tashar kai tsaye a duniyar gizo a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa yana cewa yana kira da a yi zaɓe cikin lumana. Kana ku ji saƙon gwamnan jihar Kaduna shi ma akan wannan batun zaɓe na cewa kai zuciya nesa lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe sa'ilin nan maryam dauda ta shigo da shirin kallabi yayin da za mu kawo muku sharhin jaridun hausa da kuma rawayoyin ku masu sauraron mu amma fa duk waɗannan sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban najeriya da babban dan takarar jam'iyyar hamayya sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi alkawalin yin na'am da sakamakon zaben da za a gudanar gobe asabar muddar aka gudanar da shi cikin gaskiya 'yan takarar goodluck jonathan da tsohon shugaban mulkin soja muhammadu buhari da kuma waɗansu shugabannin jam'iyyu tara sun yi alkawalin gudanar da yakin neman zaben su cikin kwanciyar hankali da lumana tare da amfani da batutuwan da suke gani sun ciwa ƙasar tuwa ƙwarya wajen tallata kansu a washington ma'aikata harkokin wajen amurka ta sanar jiya alhamis cewa wata babbar wato ranar alhamis cewa wata babbar jami'ar diplomasiya za ta je najeriya sibili da zaben linda thomas greenfield mataimakiyar sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka mai kula da harkokin afirka za ta jagoranci tawagar sa ido a zaben da za a gudanar gobe asabar. hukumar zaɓe ta ƙasa tana kyautata zaton za ta shawo kan magudin zaɓe ta wajen amfani da na'ura mai tantance yatsun mai kaɗa kuri'a gwamnatin najeriya ta rufe kan iyakokinta ta ƙasa da kuma ruwa zuwa sha biyun daren 28 ga wannan watan gwamnatin ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ganin an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. hukumomin kasar faransa sun ce ɗaya matukin jirgin saman samfurin nan na german wing da ya gamu da hatsari ya karkatar da jirgin ne da gangan ya rafka shi a kan tsaunukan kasar faransa a ranar talata inda jirgin ya kashe fasinjoji 150 da ke cikinsa mai shigar da kara na masles brace robin shi ne ya sanar da haka jiya alhamis a wata hira da manema labarai a talabijin da ya ba shugabannin duniya da waɗanda suka saurare shi a duk faɗin duniya mamaki robin ya ce shaidar da aka samu daga muryoyin da aka nada ya nuna matukin jirgin dan shekaru 27 andres lubis dan asalin kasar jamus ne ya kulle abokin aikinsa matukin jirgin a waje daga ɗakin tukin jirgin na a320 daga nan ya ce bayan da lubis ya kulle kansa a cikin ɗakin sai ya karkatar da akalan jirgin da gangan ya sa shi subutowa yana gudun kilomita 700 cikin sa'a daya da tasowa ya ce bayan da na'ura ta naɗa bayanan na'ura ta naɗa ya nuna cewa fasinjoji ba san jirgin yana subutowa ba sai ana dab da faɗuwarsa lokacin da aka ji ihu a na'urar naɗar bayanai robin ya ce bayan da na'urar ta naɗan bayanai ta nuna cewa matukin jirgin wanda mai yiwuwa ya fita domin ya je ban ɗaki ne yana ta buga ƙofar yana neman shiga amma shiru kake ji robin ya ce abin da aka ji kawai shi a kofar ɗakin matukin jirgin shine lumfashi na Lubis. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Jiragen yakin kasashen da ke mashigin tekun Gulf sun kai hari kan 'yan tawayen hosi 'yan shi'a a Yemen jiya Alhamis yayin da a ranar Alhamis yayin da ake ci gaba da kai farmaki karkashin jagorancin Saudiya. An kai harin jiragen sama ne kan sansanin mayakansu da kuma babban birnin kasar Sana da ke karkashin ikon 'yan tawaye da ya hada da babbar tashar jirgin saman ƙasar. kasar. jami'an ofisi sun ce an kashe akalla mutane goma sha takwas waɗansu ashirin da hudu kuma suka jakata kakakin rundunar sojan saudiya ya ce babu wani shiri a halin yanzu na tura dakaru ta ƙasa su ƙetara zuwa cikin yemen sai dai ce dakarun abokan ƙawancen saudiyan a shirye suke idan wannan bukata ta tashi jakadan saudiya amurka adel abjaber ya shaidawa tashar talabijin ta cnn cewa an ɗauki matakin ƙarƙashin jagorancin saudiya da nufin hana mayaka ƙwace ikon yemen fada white house ta ce amurka za ta ba saudiya goyon baya da kuma tallafa mata a fannin ayyukan leƙen asiri shugaban amurka barack obama ya zanta da ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar turkiya recep yi erdogan game da muhimman batutuwa da suka hada da yemen tare da alkawalin yin aiki kafada da kafada da 'yan sanda a uganda sun ce sun sami wani sahihin labarin cewa kungiyar mayakan somalia al-shabab tana shirin kai hari a kampala babban birnin kasar gargadin ya biyo bayan irin wannan sanarwar da ofishin jakadancin amurka a kampala ta bayar tun farko ne sanarwar 'yan sandan ta ce yana yiwuwa kungiyar al-shabab ta kai hari kan wuraren da ake samun hada-hadan jama'a kamar hotel-hotel da kasuwanni na zamani da sauran kasuwanni da sauran wuraren shakatawar jama'a don haka aka shawarci al'umma da su sa ido matuka kan duk wasu take-take ko abin da suke shakku a kansa gwamnatin kasar uganda ta faɗa ta hanyar sadarwar tuta cewa an ɗauki ƙwararren matakai ganin an daƙile yunkurin kai har-haren na waɗannan ƙungiyar ranar laraba ofishin jakadancin amurka ya soke waɗansu ƙananan ayyukan da aka yi shirin gudanarwa a hotel-hotel da ke ƙasar bisa dalilan tsaro labaran duniya kenan kuka saurara. dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutan jami'ar apc janar muhammadu buhari ya buƙaci a yi zaɓe cikin lumana Buhari wanda ya sake shiga yarjejeniya da shugaba Jonathan kan tabbatar da lumarar bayan zaɓe ya ce magoya bayan sa kan iya kula da ƙuri'unsu bisa tanadin doka. Abin da na dinga faɗi tun daga 2003 da uku da nake takarar nan shine a kasa a tsare a raka a jira. Wannan halittaccen neman abin da ya kamata ne a yi ga duk da wanda ya tsaya takara. Na ji shugabannin 'yan sanda ya fito ya ce duk wanda ya sa ƙuri'a ya tafiye shi. A'a an ce ka ja da baya gefe guda kana hango abin da ake yin an gama kuma ɗaukar kirga a faɗin abin da aka aka yi ga abin da aka yi a wannan mazaɓa sannan mutum ya tafiye shi gida kuma ba mu ce mu ko sanda mutum ya dauka ya tafi da ita wurin zaɓe ba. kazalika buhari ya nuna rashin sanin ya kamata ne yadda ya ji labarin wasu na sayar da rajistar zaben su. na ji daga rediyon america an yi ma wasu tambayoyi sun yadda sun sai da katin su wani ya ce yana da mata uku ko ya'ya nawa ne saboda haka zai anshi katin ko dubu biyar biyar ya samu wataƙila ya sai buhunan masara ko wani abu ya faɗi gaskiya da kuma wasu mata ko guda biyu ne wanda sun yadda su sun ce in suka samu masu za su sai da musu saboda talauci da kuma mutuwar zuciya saboda wannan shine yancin su in suka saida to wannan mutuwar zuciya ne magoya bayan janar Buhari irin su Muhammadu Inuwa Yahaya na nana ta cewa tunda Buhari ya tsallake kalubale daban-daban shi ke da ta goma shin lashe zaben jama'ar kasa sun gwada cewa Buhari nan shi suke kauna shi suke so za mu ja daga nan har iya inda za Allah zai kai mu ga samun nasara kuma Allah da za mu samu nasara haka Buhari adali ne Buhari mutum ne ya kwatanta cewa zai iya kwatowa talaka hakkinsa bai yadda da zalunci ba kuma zalunci ne shi ya kai mu ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu. A tabarun tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawarar siyasa barista Ahmed Gulak na ganin adawa har yanzu bata shirya amsar ragama daga hannun Jonathan ba. Ban taba zato cewa dottijo irin Buhari zai yi faɗa magana ya lashe. Domin Buhari ya fita ya ga duniya gaba ɗaya ba zai sake taya wannan zaɓe ba. Sai dai ya kawo shawara ya ba shawara ma wanda za su taya zaɓe. Za ka yi mamakin aka yi zaɓe aka wayi gari Farfesa Tahiru Jiga ko kuma kuma waye ne shugaban hukumar zaɓen ya ce Buhari ne ya ce. Kun canja Farfesa Jihar eh ai komai na iya faruwa barisa wallahi zan yi mamaki me yasa zan yi mamaki ban ce buhari bai cancanta ba a'a mamakin da zan yi shine mutanen da suke bin buhari suna yaudaransa ba za su iya su kawo masa mutanen da zai iya ci zabe da su ba duk wani kamfe daga sa 24 zuwa zabe ya saba doka nasiru da malika murar amurka daga abuja nigeria. Assalamu alaikum ya al'ummar Najeriya Haruna Aliyu ne da kamfanin Bauchi Media da ke titin Bakau. Ki ɗauke da waka don kiran gwamnonin Arewa wacce muka sawa suna hayaki. arewa ku ji mu mun kawo. ku gamnoni. Na arewa Ba san manufar ku kan mulkin kuke mana ba ku sauki ba. arewa ku ji mun mu gare ku Na arewa san manufar ku kan mulkin mana babu sauki. Allah gwanin sarki. Ci sunan ka na ambata don babu abin da ya kai ya shi sarki. A cikin albarkacin da ka wa manzan ka rasulu bil haƙi. Ce da sahabbai sa ka sani ciki ba ta yabo na ba. kuɗi a baya matan karba ku ji su samsam ba. Don a ajanda na faɗa tambayar har yau ba ku ce da ni ba. Da taho na yi martani ita ma ba ku gane salon da ku ne ba. Ceto ga wata ma ku ji ku ku ku ji bai dame ni samsam ba. Tina arewa ku ji mu yin kawo. sa ku saurara bana ga bakon ku ya dawo. Ai sunan saru na ɗan ninki ku ji ga sakon ku ya kawo. Ci wasu gwamnonin kasan nan ne sun ɗau ɗabi'u kamar wowo. ce dan malan kage almalan har yau ba su bar da asa ba na arewa ku ji mu kawo To madalla. Shi ma gwamnan jihar Kaduna ya yi kwatankwacin irin wannan kira ga Isa Lawal Ikara. a yayin da 'yan Najeriya suke ta shirye-shirye game da zaben shugaban kasa da masun dokokin kasar nan a ranar Asabar din Gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalanyar ya yi kira da matasa cewa kada su bari wasu 'yan siyasa su yi amfani da su wajen cimma burinsu. Abin da ke gabanmu yanzu na zaɓe da za a yi ranar Asabar mai zuwa. mu mutanen jihar kaduna ina son na kira a gare mu bahaushe yana cewa abin da zaman lafiya bai kawo shi ba tashin hankali baya kawo shi sannan abin da baka da iko a kan shi ba wani tashin hankali da zai baka wanda duk ya kirawo ka ya baka kuɗi domin ka sha wani abu don ka ci mutuncin wani ina roƙonka na yarda ka karɓi kuɗin amma ina roƙonka kafin ka aikata abin da ya ce ya aikata ka roƙe shi ya haɗa ka tare da ɗan shi da ya haifa su je tare su yi idan ya kasa kawo ɗan shi idan yana da ƙanni ko ɗan uwa na jini ka ce ya haɗa da shi idan ka ga ya kasa yi to wallahi ba masoyinka ba ne maƙiyinka ne ba ya son ya ga ci gabanka ba kuma ya son ya ga ka zama mutumin kirki saboda haka ina kiran jama'an jihar kaduna ba fa za mu iya canza abin da Allah ya hukunci a kai ba. Ganar kada ƙuri'a a ranar Asabar ɗin kowa gwamna Mukutar Ramalan Yara ya ce ya kamata a bar kowa ya yancin shi. Zaben nan da zai zo 28 ga wata a bar kowa ya ra'ayinsa. Saboda haka ina roƙo a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Duk yadda ka kai ga abinka baka isa ka canza abin da Allah ya kaddaro ba. Isa Lawal Ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. to mun gode malam isa har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne a nan birnin washington dc yanzu agogo ce karfe uku da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mm assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da malama Fatima Madaki. A yau malama Fatima ta yi mana bayani akan wani shiri na faɗakar da matasa akan inganta zaman lafiya a al'umma a lokacin zaɓe. Ga dai ƙarin bayani akan wannan shirin. Akwai wani program da muke yi a ita Mexico a turance Promoting Peaceful Communities Around Election. wato inganta zaman lafiya al'umma a lokacin zaɓe kenan. Eh, abin da muka yi shine mun kawo shugabanni matasa Fi wannan shirin yana da bangarori guda uku ne na farko an kawo shugabanni matasa aka koyar da su akan zaman lafiya rawan da su za su iya taka na amfani da matsayin da allah ya ba su su jawo hankalin 'yan uwansu matasa a koyar da su abubuwan da ya kamata a sani lokacin zaɓe a guje ma rikici da kuma a yi bincike a san 'yan takarar yaya ne suke da kuma menene ya kamata a sani game da su kan a zaɓe su na biyu kuma muna aiki da shugabannin addini don su fito da sakon da za su wasa ma al'ummansu akan a yi zaɓe lafiya hakan nan na uku kuma mun kawo masu ruwa da tsakiya al'umma wanda ya shafi jami'an tsaro jami'an inec jami'an siyasa shugabanni na al'umma da na addini su zauna su fitar da hanyoyin da za a hana afkuwar rikici al'umma lokacin zaɓe. ina ganin yin irin wannan abun kinga an bi hanya guda uku kenan an duba matasa an duba shugabannin addini mm. sai kuma an duba sauran masu ruwa da tsaki da ke al'umma eh, kowa da yadda shi zai iya bi don a cimma buri ɗaya kuma shine hana rikici lokaci zaɓe. wannan shirin naku akwai wasu nasarori da kuke gani ana samu ta wannan shirin? Nasara na farko wanda zan ce ni na fara gani shine kasancewan a sami jami'an tsaro sun zauna da matasa ana tattauna abubuwa. Yawanci ba sa shiri, rikici ne yawanci yake haɗa su. Amma a ce ga sunan yau sun zo tebur ɗaya kowa ana a jefa albarkacin bakin sayan da zaman lafiya zai bunƙasa al'umma ni gaskiya ina ganin um, achievement ne babba hmm, hakan nan kuma mun san cewa shugabannin addini suna um, wa'azi sosai akan zaman lafiya amma kuma ban tsamanin akwai wata kungiyar da ta taɓa goya musu baya don su yi magana akan fito da sako da kuma zaman lafiya a al'umma ba to ina ganin gaskiya nasara ne sosai to madalla to daga ƙarshe wani kira za ki yi wa mata a kan su zama shugabanni na gari ko kuma su rinka yin kyawawan ɗabi'u wanda za su nuna shugabanci ko kuma za su nuna misali na gari kiran da zan yi wa mata shine ko a ina kike ko ma me kike yi akwai abin da za ki idan ki taimaka ma kanki ki taimaka ma yan uwanki kuma ki taimaka ma al'ummanki ba lallai cewa sai kin je kin yi karatu can da nisa ko kin rike wani matsayi ba a'a menene kike yi don ki taimaka ma kanki neman ilimin islamiyya ne ko kuma a'a na boko ne ko a'a sana'a kike yi ko kuma menene ma kike da shi da zaki iya koya ma wata 'yar uwar taki sannan kuma bayan wannan ina ganin yana da muhimmanci mu mata ma mu tashi mu fara tambayan kanmu menene faruwa a ƙasan wani irin rawa ne mu ma za mu iya takawa saboda gaskiya mace ita ta san ciwon yan uwanta mace idan ba mu tashi mun fito muna ma kanmu ba ina ganin za a ɗan samu matsala kaɗan in har za a yanke shawara a kanmu kamata ya ce a yi da mu umma. A daidai wannan lokacin kuma za mu dasa aya a wannan shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar ta malama Fatima Madaki da Miss Julie Lethers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. selam olsun. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa kudin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da yarda allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ma na daɗi amma mu barge na ramin mugunta Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin mugunta Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Kama yanzu kuma ga sharhin jaridun Hausa tare da Muhammadu Salisu Rabiu. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa ana neman turbuɗe badakalar kudaden man fetur labarin ya ci gaba da cewa wani mataki na yunkurin turbuɗe badakalar kudaden man fetur na dala biliyan 20 ministan albarkatun man fetur ta ƙasa dezani alisa madoke ta maka wasu kafafen yada labarai da jam'iyyar apc kotu inda take neman a hana su yaya ta batun badakalar kudaden karar da ta shigar a wata kotun tarayya da ke abuja minista ta nemi a hana kafafen yada labarai ci gaba da wallafa rahotanni zargin ta karkatar da kudade tare kuma da hana apc ci gaba da bata mata suna game da badakalar kudaden a kuma shafi na shida na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa zaben 2015 za a fatattaki almajirai a jihar kaduna labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin kaduna ta tabbatar da cewa ta kammala shirye-shiryen fatattakar duk mabaratan da ke jihar saboda ta bankaɗo wata makarkashiyar wasu 'yan siyasa na shirin amfani da mabaratan wajen tayar da fitina a lokaci da kuma bayan zaɓe da yake karin haske game da matakin jami'in hudda da jama'a na gwamnatin jihar malam ahmad mai yaƙi ya nuna cewa mabarata na ci gaba da kwararowa daga makwabtan jihohi don haka a cewarsa za a fatattaki wasu daga cikinsu don kaucewa abin da ya faru a rikicin bayan zaben shekarar 2011 ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na sha hudu inda labarin ke cewa an kama a kawun karamar hukumar kazaure kan zambatar mai gadi labarin ya ci gaba da cewa jami'an tsaro na farin kaya wato civil defense sun kama mataimakin a kawun karamar hukumar kazaure bisa zarginsa da cin bashin naira dubu tamanin da biyar a banki ta amfani da sunan wani mai gadi ba tare da sanin mai gadin ba kwamandan hukumar na jihar jigawa alhaji gida da fari ya sanar da manema labarai haka a dutse inda ya ce mataimakin akawun mai suna Malam Bello Halliru ya rubuta takardar neman rancen naira dubu tamanin da biyar da sunan mai gadin ya kuma amshi kuɗin a bankin inda ake yankewa mai gadin kuɗin daga cikin albashinsa alhalin bai amshi bashin ba. har ila a shafi na 29 na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa kotun icc ta ce ta karbi koke kan patience jonathan labarin ya ci gaba da cewa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta sanar da karbar korafin jam'iyyar adawa ta apc ta najeriya kan kalaman da uwar gidan shugaban kasar feshen jonathan ta yi na kira a jefi duk wanda ya ambaci kalmar canji babbar mai gabatar da kara a kotun da ke birnin hague fatu suda ta ce suna nazari kan korafin kuma za su gudanar da binciken da ya dace Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na bakwai, inda labarin ke cewa an kama wani mutum da katin zaɓe 83 a Adamawa. Labarin ya ci gaba da cewa jami'an tsaron rundunar sojoji ta 23 da ke Yola sun tabbatar da kama wani da katin zaɓe na dindindin har guda 83 a kan hanyarsa ta shiga karamar hukumar Micika a jihar Adamawa, Muhammad. Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To yanzu kuma ga ra'ayoyin ku masu ware waɗanda kuka bar muna kan faifai. mai magana alhaji garba ibrahim dabar makafu azare mataimakin kungiyar boys of katagumi a muna kira ga matasanmu na najeriya musamman arewacin najeriya da mu fito kwanmu da kwarkwatar mu ranar zaɓe mu zo mu kada ƙuri'a mu zaɓi mutanen da muke so da hannun mu kuma muna kira ga matasanmu na najeriya dan allah dan annabi kar su yadda su wani rigima kar su yadda su tada hankalin komai assalamu alaikum sashen hausa da muryar amurka sunana nasu ban shahara da ke goslo birnin kebbi a jihar kebbi a tarayyar najeriya to ga zabe ya yi kusa muna kira ga mu don allah su je su je hukura a su ban da tashin hankali saboda gudun waɗannan tuntunu da ke muke gudu muna fatar ubangiji allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kare lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa ya gida Rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Juna Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Hausawa kan cewa da rashin tayi akan bar arha. Ina so amfani da wannan dama gane kira ga talaka 'yan uwana musamman masu amfani da wannan dama domin sai da ƙoƙonsu ga mm, mai gwebin 'yan siyasa ina ta gare su da tun Allah sai haƙuri. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata da Gombe jihar Adamawan Najeriya. Mutanen jihar Adamawa Allah ya sa a yi zaɓe lafiya. Mutanen Najeriya Allah ya sa a yi zaɓe lafiya amin summa amin. yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice kuma ga grace alheri abdu inna amal ta shirya domin ta kawo mana labaran amma fa a takaice haka yake baban baba shugaban najeriya da babban dan takarar jam'iyyar hamayya sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi alkawalin yin na'am da sakamakon zaben da za a gudanar gobe asabar muddar aka gudanar da shi cikin gaskiya 'Yan takarar Goodluck Jonathan da tsohon shugaban mulkin soja Muhammadu Buhari da kuma waɗansu shugabannin jam'iyyu tara sun yi alkawalin gudanar da yakin neman zaben su cikin kwanciyar hankali da lumana tare da amfani da batutuwan da suke gani suna ciwa ƙasar tuwa ƙwarya wajen tallata kansu. Hukumar ƙasar Faransa ta ce ɗaya daga cikin matukin jirgin saman sufuri na German Wings da ya gamu da haɗari. ya karkatar da jirgin ne da gangan ya rafka shi kan tsaunukan ƙasa faransa ranar talata ya kashe fasinjoji 150 da ke cikin jirgin jiragen yakin kasashen da ke mashigin tekun golf sun kai hari kan 'yan tawayen husi 'yan shi'a da a yemen jiya yayin da ake ci gaba da kai farmaki ƙarƙashin jagorancin saudiya an kai harin jiragen sama ne kan sansanin mayakansu da kuma babban birnin kasar sana da ke karkashin ikon 'yan tawaye da ya hada da babbar tashar jirgin sama ta kasar 'yan sanda a uganda sun ce sun sami wani sahihin rahoton da ke nuni da cewa kungiyar mayakan al-shabab tana shirin kai hari kan kampala babban birnin kasar yanzu kuma ana muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita ina amal wato grace alheri abdu ta yana gabatarwa sai cijo Chiyohiro ne da ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jim Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.